Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan fili namu inda za mu saurari kashi na goma sha biyar daga cikin littafin canjin rayuwa wanda Halima Abdullahi ke mashi ta wallafa. Ai sauraro lafiya. Dan na subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen SAS Novels Audio da zarar mun ɗora je salon na'ima ta ce haba ya yi wuri sis saura kwana goma biki fa mimi ta tabe baki ke kika san da wani biki ni kan ban san shi ba momi nafisa ta ce ki zo ga tela yana son ganin ki saboda dinkunan kayan biki kin ki ma zuwa kiga kayan ki mimi ta ce momi har da ke a wannan maganar bayan kin san komai ni fa ba san shi nake yi ba momi ta sassauta muryar ta yanzu dai ki bi ni kawai in lokacin da ya kamata ki cewa alhaji ba ki son abbas ya yi zan sanar da ke ki dubure kawai a ran mimi ta ce hmm ke ma baki san shirin namu ba a fili kuma sai ta ce shi kenan tela ya gwada mimi sosai kafin ta fice makullin motar momi na Fisa ta ɗauka ta fita ita ta ja motar har zuwa bankin ta na ƙaramin ta, inda ta kwashe kudin kaf sannan ta nufi babban asusun da ke wani bankin daban ta ɗebi dubu ɗari biyu za ta ƙara kenan sai ga kiran dad ya shigo ta ɗaga ya ce mimi kina ina ne ta ce ina banki ne dad ya ce yaya kika taba wannan akawun ɗin mimi ta ce dad ba na da kuɗi ne kuma gashi ina son in yi gyaran jiki ya kalli alhaji Akilu, sannan ya ce shi kenan ya isa ki bari zan baki kuɗi kar ki kuma cira daga wannan akawun ɗin saboda ina son yi miki wani tsari ne da kuɗin za ki yi kasuwanci kina daga gida kuma na manyan kuɗi kin gane mimi ta ce eh dad ba zan ƙara cirewa ba ya ce shi kenan alhaji bashir cikin dariya ya ce kaga yar uba wai tana faɗin ba ta so amma ta zo tana ɗibar kuɗi wai za ta yi gyaran jiki suka sa dariya alhaji akilu ya ce me na faɗa maka iyayyar mace ba ta zuwa ko'ina amma shi a bas ɗin ai shi ya kamata ya ba ta kuɗin gyaran jikin alhaji bashir ya ce ai ita da shi duk ɗaya ne ka bar shi kawai zan bata alhaji aƙilu ya kira layin abbas bayan ya ɗauka ya ce abbas ya baka baiwa amaryarka kuɗin gyaran jiki ba abbas ya ce dad ta ki ta bani damar in san abin da take bukata ne amma zan bata anjima ya ce shikenan ka je ka bata ka lallaɓe ta ka san yarinya ce abbas ya ce insha allahu mimi gida ta wuce ta adana kudinta da duk wani abun da ya kamata ta tafi da su amma ban da kaya ismail ya dangana har zuwa ranar 29 da alhaji bashir ya yi musu albashi duk da kin karatun da Mimi ta yi bai sa alhaji canzawa daga dubu ɗarin da ya alkawarta zai bashi ba ismail ya yi ta juya kudin a cikin ɗakinsa yana farin ciki san bai taɓa rike su ba a hannunsa ko na wani ma balle nasa lallai goban nan sai ka tsina ya je ya biya kuɗin gaisuwa ya haɗa kayan sa rana ya saiwa zainabu waya sannan ya yi alheri ya yi sabbin ɗinkuna yana ta baje burinsa nan ya kira mahmud ya ce masa gobe yana nan tafi Tunda da daddare yake ta shirinsa washe gari ya kira hajiya sauda ya fada mata cewa yau yana son zuwa gida ya ga yan uwa ta ce ba laifi sai ya iso in ya iso ma don allah ya zo tana neman shi ya ce babu matsala sai dai ina son dan Allah ki sanar da alhaji ban san lokacin da zai fito ba ta ce ya baka ka dai ko ya ce wallahi ya bani ki min godiya ta ce to zan sanar da shi yanzu nan ba yi minti talatin ba sai ga hamisu direba ya ce ismail ya je alhaji yana neman sa a falo ya same shi ya zauna sannan ya gaida shi cikin girmamawa alhaji ya ce sauda ta kira ni ta sanar da ni cewa za ka je gida yau haka ne ya ce eh alhaji ina son in je ne in ga yan uwa alhaji ya ce da fatan ba mu takura maka ba ko ina nufin ka ji daɗin zama da mu ismail ya ce na ji daɗi sosai alhaji ya ce to ina fatan za ka dawo ismail ya ce eh to na ji ana cewa za a yi wa wadda na zo koyarwa aure shi ne ban sani ba ko hakan yana nufin nima na gama nawa aikin alhaji ya yi murmushi ai ina lura ita ɗin ba ta yin karatun amma kannanta ai suna yi sannan ana yi mana sallah ga yaran nan suna yin karatu sosai sannan suna yin sallah akan lokaci wannan ya fiye min komai yanzu ma da ka ce za ka je gidan na kira ka ne in ji ko kwana nawa za ka yi Ismail ya ce to ina ganin dai zan yi kamar sati ɗaya alhaji ya ce har sati ɗaya na zaci ba za ka wuce kwana uku ko biyu ba har me za ka tsaya yi haka ismail ya ce eh to so dai nake yi a sa ranar aure na alhaji ya yi yar dariya oho haka ne to ba damuwa allah ya sa alkhairi ya laluba aljihunsa dubu biyar ce ya ɗauko ya ƙara masa ga wannan ka yi kuɗin mota sannan ka mushi lamba ta gurin sauda in ya so in za ka kira ni sai ka kira ni kai tsaye ba sai ka bi ta gurin hajiya da ba ismail ya ce to na gode sosai bayan fitar su ne momi nafisa ta ce na lura yaron nan ya yi maka ko alhaji ya ce yana da hankali sosai ina son mutum haka ku danna like kana ku taya mu tura wannan bidiyo zuwa wasu dandali kamar su facebook whatsapp twitter and then instagram domin bayyana jin daɗin ku game da shirye-shiryen SAS Novels Audio. Mun gode. Shida na yamma daidai ya isa gida. Matasan da suke zama a gindin bishiyar da ke kofar gidansu suna nan zaune kamar yadda suka saba. Hirar ta kwallace ko ta siyasa. Dukansu sun juyo suna yi wa Ismail barka da su dawowa bayan ɗayansu ya sanar da su cewa ga Ismail nan ya dawo. Ya isa gurinsu ya ba su hannu suka gaisa. suna ta yi masa murnar samun aiki a abuja su har cewa suke kai ustaz kaga yadda ka yi kyau kuwa gaskiya abuja ta karɓe ka shi dai godiya ya yi musu sannan ya shige gida kai tsaye cikin gidan ya shige matan gidan suna ta harama sauke girki sallamarsa suka ji fatu ce ta so maganinsa cikin irin fara'ar da bata taba yi masa ba ta ce ga 'yan abuja ga 'yan abuja nan dai aka dai yi masa sannu da zuwa ya amsa cikin jin daɗi da mamakin fatu a wata zuciyar ya ce ƙila don dai ta daina ganinsa ne ɗakin inna ya shiga ya gaishe ta sannan ya mika mata tsarabar su ya tashi ya koma ɗakinsa ya buɗe ya yi karkaɗe-karkaɗe a gurguje saboda lokacin sallah ya kusa ya shimfida katifarsa sannan ya ɗauki botikin ruwan wankansa ya kulle ƙofarsa da makulli ya nufi ciki don yin wanka da ya dawo ya yi alwala ya zura jallabiyarsa ya sake kulle kofa ya nufi masallacin kusa da su bayan idar da sallar ya dawo ya zauna ya kasafta kudinsa sannan ya adana sauran ya canza kaya tare da fesa turaruka masu kanshi, ya yi kyau matuka cikin shadda mai ruwan toka ya murza hula ya kosa ya ga zainabu gashi tun da ya shigo garin katsina yake ta neman layin mahmud amma ya ƙi shiga yanke shawara ya yi ya je ya ga masoyiyarsa daga can sai ya je gidan yaya amina sannan ya je gurin mahmud kuma yana son ganin mahaifin mahmud wato malam aminu cikin nishadi yake takawa duk da lokaci zuwa lokaci yana jin gabansa na faduwa san baya ganin nisan gidan su zainabu daga nasu gidan a kafarsa ya taka har ya je kofar gidan sai kuma ya tuna bai zo mata da tsarabar ta ba don haka ya juya ya tare dan acaba sai wani shago inda ya je siyo mata waya ta dubu biyar sannan ya sake dawowa kofar gidan kamar an turo shi sai ga kanin zainabu kafin ismail ya yi masa magana tuni ya koma ciki da gudu a ran ismail ya ce yauwa kira ta kai ma ka zo ka ɗan ja wani abu kwarai idanunsa sun kosa su ga fitowarta cikin duhun zauren ya ga alamun fitowar mutum a zatansa zainabun sace har da gyara tsayuwa muryar mahaifiyarta ya ji daga sama tana cewa sannu da zuwa malam ismail cikin fara'a ya ce wa inna cikin girmamawa ya gaida ta ta amsa sannan ta ci gaba da cewa sai ka samu labarin zainabu ta yi aure ko Laidar wayar da ke hannunsa ta subuce ta fada ƙasa cikin in'ina yake cewa me kika ce inna ta ce zainabu ta yi aure allah ya sa ba rabon ba ce ko da yake laifinka ne tun da baka kawo ko sallama ba isma'il ya ce inna dan allah karki min haka da shiri na na zo sai an sa bikinmu zan koma ta ce asha ai ka bar shiri tun rani yaro tana gidan alhaji lawal ba tare da jiran sake ji daga gare shi ba ta koma ciki isma'il ya durkusa ya ɗauki wayarsa jiki babu ƙarfi zuciyarsa na ta farfasa ya nufi gidan yaya amina da kyar ya kai sai ganin mutum ta yi babu ko sallama kan tabarmar da ya gani a shimfiɗe ya je ya zube zaune tare da ɗora kansa a kan gwiwoyinsa cikin fargaba ta ce ismail lafiya ta tambaye shi ya fi sau biyar sannan ya ɗago kai da ƙyar ya ce lafiya lau ta ce ina fa lafiya dube kafa me ke maka ciwo ya girgiza kai babu ya sake ɗora kansa a kan hannuwansa waɗanda suke sarkafe a gwiwoyinsa sannan ya ce yaya ashe zainabu ta yi aure ta ce au dama damuwarka kenan sannan ta sake tausasa murya ka yi haƙuri ismail allah ya sa zainabu ba matarka ba ce nan ta shaida masa abin da ta ji a game da auren ya ce mahmud bai kyauta min ba mai zai sa muna waya amma ya ƙi sanar da ni ni na san da a ce ina nan babu yadda za a yi a raba ni da ita san mahmud bai cika alkawari ba kuma bai rike min amana ba yayi amina ta ce kar ka ga laifinsa domin a ɓoye aka yi komai sai ɗaurin aure muka ji ismail ya sauke ajiyar zuciya wasu zafafan hawaye suka zubo a kan kumatunsa ta ce haba don allah ismail sai ka ce ba namiji ba kamar baka da ilimi ka san fa komai muƙaddari ne ka yi haƙuri zainabu ba rabonka ba ce Allah zai baka wadda ta fi da komai Ismail ya ce shi kenan, yaya na gode ya ciro dubu uku daga aljihunsa ga wannan yaya ta amsa tana faɗin har da kuɗi haka ya ce ba yawa ina ganin gobe ma zan juya kawai dama da ƙyar alhaji ya bari na taho ta ce haba dai ka ɗan kwana biyu mana ya ce a'a ba zan iya zama a garin nan ina tuna zainabu ba ina buƙatar cire ta daga raina ya miƙe a kasalance ya ɗauki ledar wayarsa ya ce to ni sai na dawo ta ce ba za ka biyo ba goban kenan ya ce sammako zan yi da ƙyar ya kai kansa gida tunda ya bude kofarsa ya fada kan katifa bayan rufe kofar da ya so mu kuka shi kansa bai san yana tsananin son zainabu ba sai da ya rasa ta ya yi ta kuka sosai sannan ya dangana ya fita cikin dare ya yi alwala gurin Allah ya yi ta kai kukansa bukatarsa Allah ya cire masa son Zainabu ya ba shi dangana sannan ya sada shi da mafi alkhairi daga bisani ya ɗauki alkur'ani ya so karantawa. kafin wani lokaci salama ta sauka a zuciyarsa sai da ya yi sallar asubahi sannan ya so jin barci yana dawowa daga masallaci ya kwanta ba shi ya farka ba sai goma saura shi ma din kwankwasa kofarsa aka yi ya farka ya tashi da ƙyar ya zare sakatar mahmud ne don haka ya dawo ya zauna mahmud ya shigo shi ma ya zauna ismail ya ba shi hannu suka gaisa sannan ya ce sufuri takwas sufuri tara tara bakwai bakwai biyar takwas bakwai biyar sai kun zo don na subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen sas novels audio da zarar mun ɗora